فهو أعلم بمن ضل عن سبيله واصبر وما إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اللهم صل وسلم على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه الكرام ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا إخوة الإسلام وإخواني في الله أحييكم تحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله dawo ina da duka godiya ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai kuma da kaddare mu sarki da ta wannan masallaci Abu Huraira da wannan safiya ta Laraba yau da inda nan ta yin shirin da uku ga watan Muharram daya daga cikin watannin musulunci goma sha biyu wanda shi ne watan farko hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu da dari uku da arba'in dari hudu da arba'in ko wanda ya daidai da na uku da watan goma biyar annabi isa da ya inganta shekara biyu Allah shi ne masu ranar da mu damu da ke wuri cikin cikin ko Allah Allah ya kuma mana wani samu yau an mu ɗora inda ke insha Allah ta'ala kan tsare mu ina sai a haƙuri wanda ka saba da za a biya da aka saba ba na mun ƙara suratun lahadi. surar take karanta da tauhidi yanzu a dora a kan suratul isra surar da aka mata da biyu da suratul bani isra'ila ya mace ta suratul isra'i kasancewar ta fara labari a kan tafiyar annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa baitul muqaddas an ambace ta sutun bani isra'ila saboda ba da labarin da aka yi game da bani isra'ila da allah ta'ala ba da labarin cewa za su balla halawi ba ba da labarin na ɗaya da biyu da suka yi wanda suna manzo allah ya yi wani bayanin irin bannan da suka yi da abin da ya faru gare su da ni da da suka yi suratul isra tana da ta, ta sauka a makka tana cikin surori da suka sauka makka wannan surori makka mafi yawa abinda suke karantarwa da yawa abinda suke karantarwa a ƙida da kuma labarin tashin biya game da lokaci waɗanda ake gaba gare su ba maganar sallah ake ba ko haji ko mura ba kalimar shahada ba su karɓa ba ba su ma yarda da Allah ne kaɗai ne abin bauta ba shi yasa zaman da manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya maka duk abin da ke karantarwa kenan kaɗai ta Allah ta hanyar rurarwa cewa in ba kaɗai ta Allah fa ko rana ta ƙarshe ranar da za a tsaye da kowa ya koma ɗaya daga cikin gidaje guda biyu ko gidan rama ko gida azaba mala ya ce suran dai tana da aya ɗari da goma sha ɗaya wanda usmanan suna ganin cewa ba duka akwai ayoyi daidai ko a cikinta wanda ba maka suka sauka ba bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma madina suka sauka amma dai mafi yawan surar ta sauka nan saboda dalilan suke nuna cewa lallai ta sauka nan lalai ce tusamma suratu bani isra'ila makkiya da ato ashara ayati au da ashar tana da ayoyi ɗari da goma ko kuma goma sha ɗaya wa muhammadu mawdu'iha ar-rahisi tattaunawa kan abin da take karantarwa al-muqarana bainal ashiya' haɗawa tsakanin abubuwa da su kai kama da juna haɗa abubuwa da su kai kama da juna na gare su kaga aka ambaci ɗakin kaba aka ambaci baitul kasancewa kasancewar suna da alaƙa ɗakuna ne guda biyu da wanda ɗaya daga cikin halittar allah kai allah annabi adam alaihi salam wanda aka shi ne wanda ya fara gina ɗakin kaba bayan shekaru kuma sai gina baitul muqaddas annabi adam Alayhi salam bayan annabi ibrahim ya ga da dakin kaaba to jaddadawa yayi sannan da kuma danganta addini da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na dangana yana abubuwa ga addini da kuma bayyana darajar Allah sallallahu alaihi wasallam da matsayinsa a wurin allah maɗaukin sarki da allah ya ba da labarin kusan cewa shi ya tafi da shi da kansa ya kai shi baitul muqaddas kuma ya iraki da shi zuwa ga sinatul muntaha inda tawar annabi sallallahu alaihi wasallam ya gana da Allah maɗaukin sarki wani duka Allah babu wanda ya samu irin wannan matsayi ban sa an kawo annabi Musa kasancewar shi ma ya samu ya samu irin kama da wannan matsayi ta yi kama da irin wannan ta manzon Allah sallallahu alaihi sallam amma na manzon Allah yana sama saboda shi manzon Allah can aka je da shi sama mu shi ko annabi Musa kaga sun kama da juna shi ma Allah ta'ala ba shi dama ya tafi wani dutsen da kike ce masa turu ila can Allah ta'ala ya magana da shi shafariya baki da baki Allah ya magana da annabi Musa kamar yadda ya magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai da aka je da can fadar Allah madaukakin sarki wannan yake nuna cewa surar tana karantar da abubuwa da suke da alaƙa guda biyu masu kama da juna Allah ta'ala fara surar da bismillahir rahmanir rahim بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياته ta'ala sai ya fara هو da البصير ka تبارك وتعالى سيفعل kansa su كنسا كنسا سبحانه ta'ala, Allah ta'ala yana fara sura wani lokacin za ku ya fara da nuna cewa an yi tasbihi gare shi sabbaha lillahi ma fi samawati ma fi duk abin da ke cikin sama sun yi tasbihi da Allah wani lokacin sai ya ce yusabbihu lillahi ma fi samawa ma fil duk abin da ke cikin sama da ƙasa komai yana tasbihi ga Allah wani lokaci ya bada umarni sabbih isma rabbikal a'la sabbih isma rabbikal a'la yi tasbihi sunan ka tunan kuma sai ya bada labari zo da sigar masdar kalima asalin kalima subhana daga sabbaha yusabbihu sabbih subhana subhanalladhi Allah yace ai tanzihun tsarkaka tsarkaka ga dukkan na ƙasa ko iri wace na ƙasa ta girma na ƙasa ta wadata na ƙasa ta zati na ƙasa ta ko iri wace Allah ta'ala ya tsarkaka Allah ya tsarkaka dace ya yi kama da wuri abu Allah ya tsarkaka da ce cikin abin da ya akwai wani wanda ya haɗa kai da shi Allah ya tsarkaka da haɗa shi da komai ta sifofinsa da sunayensa da ayyukansa da bauta Allah ba a haɗa shi da komai Allah ya tsarkaka kasancewar Allah maɗaukin sarki tsarkakakke ne mala'iku a lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce zai halicci annabi adam suka ce a'a kada ka yi kada ka halicci wani abu wanda zai zai maka ta'addanci a bayan ƙasa saboda mu muna tsarkake ka ba mu haɗa ka da komai mun baka girman mun baka matsayin da ya cancanta mu baka sannan kuma mu haɗa da godiya gare shi saboda kar ka zo ka halicci wani wanda zai zo ya bata maka ya ce na san abin da ba ku sani ba ku ba ku saba ne duk abin da ba ku zai to na yi abubuwa guda biyu khalaqtul jannata wan na halicci aljanna da duk da ba ku saba min na yi alƙawari zan cika kowanne ɗaya daga cikin wanda zan sa ciki mahallin shahidai kawai mala'iku sun tabbatar da kasancewar suna tsarkake Allah madaukin sarki shi yasa Allah madaukakin sarki ya tabbatar wa kansa cewa subhana sarki ya tabbata ga Allah alladhi asra bi abdi shine wanda ya tafiyar da bawansa asra mana sairul layli huwa alladhi thamma bil asr ya tafiyar da bawansa tafiya ta dare da dare tafiyar da bawansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam zo da siga laylan a dare ba ce ba allai ba ba ce subhanallazi asira bi abdihi laila bil sai ka zo da shi lailan wani dare musiba ala zarfi wal isra ai masa nasba kan zarfiya zar ma'ana alham an tafiyar da shi halin da dare kaga zarfu zaman kenan zamanin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi tafiya da shi ba tafi da shi da rana ba sai aka tafi da shi da dare wani lokaci ne ya fi nasuwa shi ne sai rullai wa fa'idatu zikiri fa'idar ambaton shi lailan ba zo da ma'arifa ba isharatun bitankiri nuna cewa na kira ne ba ayyana kowane dare ba a ba faɗi ko ladi ko litini ko talata ko larab ba faɗe shi sai aka ce lailan wani dare ba ce daren kala ba ila ta kalili muddati zuwa ga kuma nuna dan karantar lokacin da aka tafi da shi saboda daga makka zuwa baitul muqaddas malamai suka yi tafiyar wata daya ne amma ga cikin dare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tafiya da daddaren na har yaje kuma har yaje saman bakwai tafiyar daga wannan kasa zuwa sama tafiyar shekara 500 kafi ai ya shiga sama kafi a tafiyar shekara ɗari biyar amma duk da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin dare ɗaya ya yi wannan tafiyar gaba da har zuwa wajen tabaraka wa ta'ala kuma ya dawo a wannan dare daga wannan yana nuna darajar manzon Allah wannan yake nuna kudurar Allah maɗaukin sarki idan Allah ya ce zai yi abu to haka zai yi shi kuma cewa kawai yake kasance fa ya sai ya ta kasancewa shine yake cewa من المسجد الحرام haram daga masallacin nan mai alhurma ai makka shine masallacin makka wa kana dawha tuftahu ila masjid a tufta yace nan kusa da shi ta kasance nan daura da wannan masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka tafi imamul qurtubi yace a wata riwaya duk riwayoyin suna da yawa na riwaya guda ɗaya ce haka bana yace manzon Allah yana kwana sai ya ji kawai wani yana taba shi ko da tayi ya fito ya ce ya biyo shi ɗaya da daidai daura kusa da ɗakin kama lokacin ba ƙara faɗa shi malamai suka ce nan inda mutane suke ɗawafi yanzu to a nan ne iyakar ɗaki inda aka tsaya da manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya ce ko da ya fito sai ga mala'ika jibril daga nan da zai fara ta tahiya da shi yake cewa huwa haulul kaba shine gefen kaba bi kadari mudaf gurgudun inda ake fi al'ala yanzu wa awwalu wasu fil masjidi farko wanda ya fara buɗe wannan masallacin ya fada shi umar bin al-khattab fa kanu yashtaruna dawra makka sun kasance suna kasuwanci kusa ga makka wa yadkhuluna hafi suna shiga a ciki wa hiya baladullahi al-haram shine masallacin Allah a kasar Allah mai alhurma wanda Allah ya girmama ta ya darajanta har yake ce mana والتين والزيتون بسم الله الرحمن الرحيم irin darajar da Allah madaukake maka ba ya yi rantsuwa da wasu abubuwa sai yake cewa har da wannan gari amintacce babu gari a duniya da Allah ta'ala ya ce masa amintacce irin gari maka shine kadan da Allah ya bace shi amintacce wanda har a jahiliya gazamci-gazamcin jahiliya bai shafi makka ba saboda fadace-fadace da zubar da jini ake so ɗai suka taɓa yi su ma suka samu dama sun taɓa yi yaƙi kazamar yaƙi kafin aikowar annabi sallallahu alaihi wasallam su ma sai suka samu damuwa suka shiga matsalan ciwon bai kamata abin da suka yi amintaccen gari wanda duniya larabawan duniyar gaba da suna zuwa su ziyarci wannan ɗaki su amince da wannan duk wanda ya zo ya aminta babu maganar fada babu zubar da jini ko akwai yaki tsakanin ku sai dai an fita can ba na hurumin makka ba suka shiga damuwa shine suka sake zama suka yi suka zama lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam matashi yau jin shekara 30 da wuri yace ya halarci wannan zaman yace wallahi wannan zaman iri yadda ta buge shi ta bahi sha'awa ko da bayan an aiko shi ne aka kira shi iri wannan zaman sai yake sallallahu alaihi wasallam saboda manzon Allah mutum ne mai son zaman lahiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai son gaskiya mai son adalci yace ko da ba aiko ne aka gaishe irin wannan zaman sai na halarta saboda irin yanda aka hada wannan zaman yace daga nan kuma ba a sake yake ɗakin kaba har aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa har lokacin da aka lokacin da aka bashi dama shiga makka yace duk wanda saboda tsananin tsare wannan gidan wannan garin wannan dakin yake ce duk wanda ya shiga ɗakin kafa ku kyale shi karku taɓa shi duk wanda kuka ga ya aje takobi nai ya mai da takobi nai ya aje makami nai ya kafa shi kasa kar ku taba shi duk wanda ya shige gida Abu Sufyan kar ku taba shi sallallahu alaihi wasallam ya tura saban suka je kofofi daban-daban kofa ɗaya ne aka dan tada kura wanda suka suka tada kura nan ne kadai ne aka suwa dan tada rigima amma kuma da ba Allah kan zaman lahiya daga nan ne aka farko maka mutane suka dinga kurarwa da musulunci suna shiga musulunci saboda nuna girman ɗakin ɗakin kaba wanda da gare shi ne a nan ne aka fara yini ake ce masa mambo'in islam ko mabubugar musulunci saboda da nan ne aka fara aiki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam madina ko ita ce mahaskar musulunci a madina ne aka dalla duniya aka haska aka sa fitila mai batun tara aka haska duniya musulunci ta yi a cikin duniya musulunci a nan ne tushe makka nan ne aka fara aiki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a nan ne aka fara bubbugar da jaruman musulunci wanda suka ba da dukiyarsu suka ba da rayukansu suka ba da gaba rayuwarsu cewa addinin musulunci sai ya ɗaukaka a nan ne aka fara amaka yasa alaicin ya baladun mahin haram la ya faku fi haɗa mu insani ba a zubar da jinin mutu a cikinsa zulma saboda zalunci amma fa ku sani alkaba la usi Asiyar. wanda ya saba Allah ba ta kare shi mutum ba zai ta'addanci ba ya yi fashi da makami ko ya kashe wani ko ya yi satan kayan mutane ko ya yi zina bayan ka tangance shi sannan kuma ya shiga ɗakin kaba kyale shi sai an tsayar mai da haddin Allah hukuncin da Allah ya ce mai yi mai ba ta tsare a zalunci wanda yake kisa na zalunci shine ba ya ɗakin kaba. faɗa na da gangan na ganganci shine wanda ba a yi Allah ya haramta a kashe wani a cikin ɗakin kaba. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar da ya aka faɗi fatima kaɗin, wani da ya ji ana cewa a duk wanda ya shiga ɗakin kaba ya aminta shi ya shiga ɗakin kaba ashe ya taɓa musu ta'addanci ya yi musulunci ya yi ya yi musu fasadi manzon Allah aka ba shi labari ya rasulullah ibnu khadal bi astaril kaba ga ibnu khadal fa gashi a cikin rufin kaba yace ce kamo shi ku yanke shi saboda kaba ba ta tsare zamani in mutu ya zalunci to ko cikin kaba ya ko cikin ɗaki ya shiga sai an fito da shi an yanke shi an kashe shi saboda ba baya tsare azzalimi shi yasa ya yace a mutum ba a kashe mutum a ba a zubar da jinin mutum a zulman saboda zalunci wala sai sayruhu ba a farautar a farautarsa dabba idan hurumin makka take ba a taba ko kuma taka ta za ka yi naman daji ba za ka taba ta ba wala tana khalahu ba a yanke kaya har itacen kayar suke cikin ɗakin a hurumin makka ba za a taba su wa kana musira bi jismin nabi kuma tafiyar da aka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kasance da jikinsa saboda akwai sabani maluma wasu na ganin cewa a manzon Allah ruhin sa ne aka tafi da shi kamar da imamin qurbi shi ya firin jihad da sai da jikinsa ne aka tafi da shi saboda haka Allah ya subhanallazi asra bi abdi bai ce ba asra bi ruhi abdi ba bai ya tafi da ruhun ubangiji eh, bawansa ba sai ce ya tafiyar da bawansa wasu ka ce eh babu shakka da shi ne manzon Allah da jikinsa ne aka tafi da shi daga nan ɗakin kaba zuwa can baitin muqaddas daga baitin muqaddas ko ruhinsa ne aka tafi da shi zuwa can wajen tabaraka ta'ala ta man duka da yarin da cewa duka hadda can da zatin sa ne aka tafi da shi sallallahu alaihi saboda hadisin da mu karanta wanda bai nuna akan haka yayi ta iske labarin da ya bayar da kuma irin abin da ya faru a cikin wannan tafiyar. yake cewa fidya kaza kuma a farke ba cikin kwana ba wa illa in ba haka ba lama kana maudu'u ijabin mushrikin da bai zama wurin mamakin mushrikai ba da ya ce ya ji ya dawo inda mafarki ne yace musu na je can na je baitul muqaddas da mafarki na je sama da ba su ma musantawa saboda sun san mafarki ko ina yana iya fara an sha ji a mafarki mutu ya je wuri ya yi nan ya yi nan a cikin mafarki da ba su ma musantawa amma kasancewar ya ce ya je da jikinsa wannan shi yasa suka ce wannan ba zai yi ba to kira abubakar abubakar ya kaji abin da mutumin ka ya zo da shi kuma irin wani shirgegin ƙarya da ya zo wai ya je ta mukaddas da dare har ya je sama abubakar siddiqu radiyallahu anhu ya wai shi ya faɗi haka suka ce haka ya faɗa suka fashe da dariya ya ce to wallahi gaskiya ne inda har muhammad ya faɗe ka rasulullahi ya faɗe ka to wallahi gaskiya ne ya faru ya riga ya je tabbas haka ne baya ƙarya yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa siddiq yawan gaskatawa bai taba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa yace bai zama da bai zama wurin da mushrikai suke mamaki ba wala yukiru adun ayyaka misla zalika bi ruya babu wanda ke musanta cewa irin wannan yana faruwa cikin kwana yace daga ina daga ina daga nan makka baitul muqaddas a daga nan makka dakin kaba ilal masjidil aqsa zuwa masallaci mafi nisa ila baitul muqaddama wanda ya fi nisa daga makka zuwa inda yake shi ne mafi nisa a cikin wuraren da suke da daraja wanda suke da alaka da juna da ce libudi saboda nisansa da makka wa awwal man banahu farkon da ya gina wannan ɗakin baitul muqaddas adam alaihi salam ba da an bana kaaba bayan ya gina dakin kaaba bi 40 sana shekara 40 ya gina dakin kaaba shekara 40 sai ya gina baitul muqaddas Allah ta'ala ya ce allazi barakana haulahu wanda muka yi albarka a gefen sa bi thimari ya itace wal anhari da koramu a ruwa wanda ke kusa da shi wa mazidu thawabi da kuma Karin lada bi salati da salla fihi a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya sallar ayyuka yana lada kusan dubu da wuri abu wanda ya salla masallacin sa haka wanda ya salla bai da kai na makka ba wanda ya salla masallacin baitul muqaddas shi ma ladan bai da kai na manzon Allah ba amma duk duniya su kadai ne wanda zaka samu kai salla an samu maka lada dokin ba doki wayannan masallatai guda su kadai ne babu wani masallaci idan kai alƙawari annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba da sirri sai masallatai guda ku baka ce na yi zan je ka ba in sallah to dole sai ka je na yi alkawari zan je ɗakin manzo Allah in sallah dole sai ka je na yi alkawari zan je ɗakin baitul muqaddas in sallah dole sai ka je amma ka ce na yi alkawari zan je Abuja masallaci Abuja in sallah to ka je jami'i kai sallah ya isa maka saboda duk ɗaya ne dan da zaka samu masallacin Abuja shine zaka samu masallacin jami'i shine zaka samu masallaci Abu Huraira ba su da bambanci wannan masallaci su kaɗai ne idan kai sallah to kana da ladar da duk masallacin duniya kai sallah ba za ka same shi ba shine malam yace wa mazidu thabi da qali la nabi sallallahu alaihi wasallam a ciki Allah ta'ala ce linuriyahu min ayati domin mu nuna masa ayoyin mu ai ajaibu qudrati mu nuna masa abubuwan mamaki na kudura ai Allah ta'ala yana dama daga nan makka yayi mi'raji da shi ya sama da shi ya amma don ya nuna masa kudurarsa ya nuna masa ayoyinsa ya nuna masa alamomin ikonsa tabaraka ta'ala sai da ya tafiyar da shi ya je da shi can masallacin sannan yi mai iraki da shi shi ta'ala shine yace halin riyahu min ayati ay ajaib qudratina innahu huwa samiul basir dalli shi Allah samiu majini basir kuma gani yana cikin alamar kudurar Allah tabaraka ta'ala tafiyar da shi wannan dare da dabban da aka hada shi da ita wanda dabban ban taba ji iri wannan dabbar ba duk inda idon ke hange to nan ne kafafun suke takawa kaga dabbar ba ta yi kama da sauran dabbobi ba wanda malamai suka ce wannan dabba ita ce wanda ake hawar da annabawa annabawan farko to ita ce a kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya ne daga cikin ayoyin Allah tafiyar nan da manzon Allah zai bayyana kan tafiyar wata daya aka je dare daya wannan ɗaya ce da cikin ayoyin da Allah ta'ala ke so nuna manzon Allah manzon Allah da ya je can kuma ya iske annabawan Allah dan inda annabawan Allah suke har ya ba da sallah gare su wannan ɗaya daga kuma daga cikin ayoyi ne da Allah ta'ala yake su ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ayoyin suna da yawa da irin yadda Allah ya shirya wannan ƙasar ta sha Allah ta'ala ya domin mu nuna masa ayoyi saboda Allah ta'ala ya kasance a mai ji ne kuma mai gani ne na eh, yake cewa innahu huwa samiul basir ka ce ai al'alim ga aqwalin nabi masani ne ga maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam wa af'ali da ayyukansa fa ama alaihi yayi masa ni'ima yayi masa ni'ima bil isra'i da tafiya da shi al mustamilu ala istima'ihi bil anbiya wanda tattar haduwarsa da annabawa wa urujihi ila sama da kuma a hawar da shi zuwa sama wa ru'yatu ajaibil mukawwana al malakut da kuma nuna masa mamaki mamakin mallakar sama mana abuwan da suke a cikin sama ba muna ja ta a tabaraka ta'ala da ganawar da ya yi da Annabi sallallahu alaihi wasallam fa hu sallallahu alaihi wasallam kala lalle shi tsira da amince Allah tabbata gare shi ya ce qala utitu bil buraqi an zo mi da wata dabba da ake ce mata buraq وهو ta fi jaki girma فوق الحمار تا kai جاكي جرما ba البغل بتكاي ko ya kama da shi ma alfadari bai yi da kai doki ba idan ma baka sani za ka ce doki ne ya yi kama da doki amma bai yi da kai doki sai ba to shi kwarbura ba ya fi jaki girma bai yi da kai alfadari ba ya hafira hu inda a ɗarfi yana aje kofotunta a inda iftawar sai ya tuki nan nika kafin zai ke takawa faraki batu sai manzon allah sallallahu alaihi wasallam na haushi fasara bi ya tafi da ni hatta a taitul mukaddas sai da na zo baitul mukaddas farabattu dabatan daure wannan dabbar bil halqatin lati tarbatuhu fi al da wata sarkan da ke annabawa suke daure dabbobin su da ita sai na daure wannan dabbar da dakhaltu sai na shiga fasallaitu fi ne sallah ciki wannan masallaci da ka tabi da ka abi thumma kharajtu sai na fita fa ja'ani jibrilu bi ila'i sai mala'ika jibril ya zo mini da wani makai min khamri na giya wa ina inda wani makai min laban na nono tun laban na zabi nono qala jibril sai mala'ika jibril ya ce sabtar fidira ta ka dace da suna ka yi daidai ya ce saboda inda ka zaɓi wannan giya da al'umman ka suwa hada ka a cikin tafiyar manzon Allah yana fara tafiya Imamin kurkubi ya ce a wata Ribaya. yake cewa manzon Allah ya ji ana ce ma ya Muhammad ya Muhammad bangaren dama sai ya ne ya sake koma ya ji hagunsa ya muhammad ya mai ya ci da bai ansa ba eh, sai ga wata mata a gaba gare shi kyakkyawar mace ta yi taimai magana ya kyale ta sai da isu mala'ika jibi ya ce baka ji komi ba ya ce na ji ana kira na bangaren dama man ba sa ya ce to ya aka wane ne ya ce wanda ke kira yahudu ne shi ne wanda ya haka yahudu to na ji ana kira ta bangare hagu na ba ba ansa ba ya ce wanda ke kiran kiristoci da nasara shi ne ya haɗa da su inda ka ansa wallahi al'ummar da sun zama yahudawa inda ka ansa mata hagu ya al'ummar da sun zama nasara ba mazan Allah ba ya sa ma duka abin da abin da ke faruwa a cikin musulmai suna ta da biyu da kafin suna ta da da yahudu har suna ganin ce yahudu da nasara sun kuma kowa yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ansa mala'ikan yace da ka ansa wallahi da ku ka zuwa saboda da ka ansa da zaman da al'umma ka da su da mai yahuda da ka ansa da hadu da al'umma sun zama da nasara yace wannan da hangane mace kikkiawar mace yace duniya ce da ka amsa mata da duniya ta halakar da al'umma to manzo Allah bai amsa ba amma ku duba yadda mutane suka rikice suka shiga damuwa suka shiga matsala game da duniya Allah ta'ala har yake cewa wa'adan la la yukhlifu Allah wa'ada a suratu wa'ada Allah na'am la yukhlifu Allah wa'adahu walakin akthara an-nas la ya'lamun na'am يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون Allah ta'ala ba ya yi bayanin cewa zai rinjaya muminai za su samu galaba za su yi rinjaya ya ce kuma wannan alkawari ne na Allah amma da yawan mutane ba sani me suka sani ya ce ya alamu da zahira min alhadi mutane kawai abinda suka sani bayyanin duniya samu dai a tara duniya a yi manya-manyan gidaje a shiga motoci a yi ta kira a wai ba kere a handa mai dukiya a ce duk duniya yana da kudi ko ina kawai abinda ke gaban mutane ya alamu da zahira min alhadi wahum anil akhirati hum gafilun mutane game da lahirar babu abin da dame su yasa da nasu yake cewa menene yake cewa game da wanda ya sa duniya gaba yake cewa fadinin bi duniyahu basirin naqidin mutagafili an dinihi mutaballi za ga mutum game da duniya duniyarsa mai basira ne mai kokolwa ne yana da hange duk wata hanyar da za a samu duniya ya sani amma game da lahirarsa babu abin da dame shi balidi ne maganan Allah balidi ne bai ganewa bai fahimta ai addini wahala gare in kace za ka tsaya ya za nemi abinci ya za a yi a tufafi ya za a yi a sha ya za a duk abin da shafi lahira kai yana hana shi abin da yake ci bidan lahira yana hana shi tufafi bidan lahira yana hana shi shiga babban mota bidan lahira yana hana shi babban gida amma duniya duk wata hanyar za a bi duniya ya sani duk abin da zai ko ta kaka yana son duniya kan sai ya same shi basirin na gidin mu ta gafili an dini mu ta balle kuma da addini sa bade ne ko da ka wannan yawa wannan yana karantar da mu irin darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yace inda ka yarda da wannan ya halakar da mu. inda ka yadda ka karɓa wannan matar gar kyakkyawa to da al'ummarka ta halaka shine mala'ika jibril da ya ce ya karbi bangaren nono su yace ce ka arziki ka karbi abin da yake fari haka ne addinin ka yake addinin ka farakan ne fari ne tas saboda aka babu gurɓaci a ciki sai wanda suka zo da ba su gurbata shi shikenan sai yake cewa qala thumma urija bi sannan aka tafi da ni zuwa sama ta duniya fastafta jibril jibril ya nemi a buɗe. kila aka ce man an wane ne kai kala ya ce jibril ni ne jibril qila man aka ke tare da kai kala ya ce muhammad kila aka ce wa qad usila ilayhi haqiqa wahi ne zuwa gare shi kala ya ce kada ursila ilayhi an aiko zuwa gare shi ne futiya na aka bude mana fa idza ana bi adam sama ta duniya sai ga ni mun fito sai ga annabi adam alayhi salam farhaba bi yamin maraba wa da'a yamin addu'a wa da'a yamin addu'a bi khairin da alheri thumma urija bi ila sama saniya sannan aka tafi da ni kuma zuwa sama ta biyu fastafta jibril jibril ya nemi abu ne fastabila fakila aka ce man an tawane ne kai kala ce jibril eh malaika jibril ne kila aka ce man ma kawa tare da kai kala ce muhammad kila kada bu isa ilai hakika ai wahayi zuwa gare shi ne kala ce kada bu isa ilai a aiko shi ne hakika fa futi alana aka bude mana fa idza anabi bi ibnu khalatai yahya wa izaiga yan uwa inoni guda biyu dan ya da kauna annabi yahaya da annabi isa mamanni su ne ya da kauna ce farahaba bi suka yi mini maraba wa da'awa suka yi addu'a ni gare ni bi khairin da alkhairi thumma urija bi sanna aka tafi da ni ila sama'i thalitha zuwa sama ta uku fastafta jibrilu malaika jibril ne a bude Fakila aka ce man anta wane ne kai kale ce jibrilu faqil aka ce man ma ka wake tare da kai kale ce muhammad Fakila. wa kada ursila ilayya kika ai wahayi zuwa gare shi ne kale ce kada ursila ilayya eh lalle ai wahayi zuwa gare shi ne fa futiya na aka buɗe mana fa idza annabi yusuf sai ga annabi yusuf alaihi salam wa idza huwa qad uqiya shadarul sai ga shi an bashi rabin kyawun mutanen duniya rabin kyawun mutanen duniya annabi yusuf فرحب بيمين مرحبا ودعا ليمين الدعاء بخير على الخير ثم أريد بنا سناك تفيدم زوا سما تهود فاستفتى جبريل ملائكة aka ce. فكيلا كتي من أنت وانيني كي قال جبريل ni ne jibril faƙila aka ce mamma aka wane ne tare da kai kala ce muhammad faƙila aka ce wa kada ku isa ilai aiko zuwa gare shi ne kala ce kada ku isa ilai hakika aiko zuwa gare shi ne fa futiya aka bude fa idan annabi idris sai ga annabi idris farahaba bi mini maraba wada da ali mini addu'a ta alkhairi thumma urija bina sallaka tafi da mu zuwa sama ta biyar fastaftaha Yanne nemi a bude si mala'ika jibiril aka ce wane ne ka yace ne jibrilu wane ne tare da ka yace muhammad ya ce ai wahayi ne gare shi ce eh, a aiko shi ne ya ce kada ah, bu isa fa da aka bude mana fa idza annabi haruna sai ga annabi haruna dan uwa annabi musa farahaba biye mini maraba wa da ali yamini addu'a bi khairil alheri thumma uriya bina mu tafida ga sama ta tashidda fastaftaha a ah, jibril mala'ika jibril ne nemi abu ne sai aka ce wane ne ka ce a ah, aka ce wa ke tare da kai ce muhammad ka ce wa a aiko shi ne ce eh aiko shi fa futi nan aka bude mana fa idan annabi musa sai ga annabi musa sama ta shidda farahaba bi yamin maraba wa da ali yamin addu'a bi khairin al khairi thumma urija bina sannan aka yi raji da mu aka tafi da mu zuwa sama ta bakwai fastafta jibril malaika jibril ne bi abude fa aka ce gare shi man anta wane ne kai malaika jibril ya ce fakila aka ce wa wane ne ya ni ne mala'ika jibril ce wane ne tare da kai ce muhammad ce an aiko shi ne ce eh hakika an aiko shi sai aka bude mana bai za annabi ibrahim sai ga annabi ibrahim alaihi salam musnadan ila albayt mamur ina jingine da dakin da aka ce masa baitin mamur dakin da an gina shi ne tsakiyar sama daidai dakin kaba daidai baitul izza baitul izza gida ne ɗaki ne da yake sama ta duniya malamai suka ce kowane sama akwai abin da aka keɓe ta daga har zuwa saman buku sama ta duniya an keɓe da baitul izza sama ta buku an keɓe ta da baitul ma'amur baitul ma'amur annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai kullum za a samu mala'ika dubu saba'in za su shigo baitul ma'amur su yi ibada su bauta wa Allah su fita ba su sake dawowa gobe su za su har zuwa ranar tashin kiyama ne wannan dakin da Allah ta'ala ya rantse da shi yake cewa wattur bismillahir rahmanir ya wattur a kitabin masbu wa kitabin masbu في رق منشور littafin nan rubutacce littafin lahul mafud ya ce wal baitul ma'mur ɗakin nan da aka raya da ibada ɗakin da aka raya da ibada mala'iku kullum mala'ika dubu saba'in ke shigowa wannan ɗakin su bauta wa Allah su fita gobe su dubu saba'in za zo gobe su dubu saba'in za zo har zuwa ranar tashin kiyama wannan yake nuna cewa Allah ta'ala yana da masu bauta Allah yana da masu yi masa ibada Allah yana da masu tsarkake shi ya ku ya adam ko ku bauta wa Allah ko kada ku bauta wa Allah ba ku rage Allah da komai bautan Allah shine ni'ima gare ku daraja gare ku shine alkhairi gare ku in kun fandare ma Allah gaba daya ba ku rage Allah da komai Allah yana da masu bauta masu kuma ya alƙawari zai cika ko da mu ko da ba da musu ya cika ta baraka ta sai yake cewa wa idha huwa bi yadkhuluhu kullu yawmin 70000 malaki thumma la yauduna ilayhi ya dawowa duk waɗanda suka bautar nan ba su sake dawowa tun ma zaba biyu sannan tafi da zuwa ga sidiratul munta wannan magariyar tukewa wannan magariyar da da gare shi babu wanda ke iya wucewa a nan gurin mala'ika yana zuwa wurin a sai sallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa idza awraquha sai ga ganyen wannan itaciyar ka azalin ka adhalil filati kamar kunduwa giwa wai da tamar ga ya itacin sa kal qilal kamar ƴaƴan itacen da suke hajara ƙasar hajara ko su itace da kice to kamar ƴaƴan wayannan itacen falamma ghashiyaha amin amrillah yayin da al'amarin Allah ya rufe ta abinda ya rufe wannan itaciyar ta ghayyarat sai ta canza fama ahadun min khalqillahi ta yastadi wa yasifa babu wani daga cikin halittar Allah wanda ke iya sifanta irin wannan sifar da aka dubo ta da ita sai dai mutum faɗi abin da ke iya yi saboda kyawun da ke gurin annabi ya ce babu wani wanda ke iya irin sifanta irin wannan sifa kala sai ce fa'au hallahu ilayya sai Allah ya yi mini wahayi ma abin da ya yi wahayi wa farada alayya ya farlanta mini fi kulli yawmi wa lailatin 50 salatan sallah hamsin kullu yini in eh, sallah hamsin da al'ummata fa nazaltu sai na sauko hatta in ta haitu ila musa sai da na zo sama ta shida na iski annabi musa faƙala sai ce ma fara da rabbuka menene ubangijin ka farlanta maka kan al'ummanka? ka kultu ce hamsin na salatan ubangiji ne ya ɗora min sallah hamsin fi kulli yawmin wani lailatin kulli yini da dare ƙala sai ce irji ka koma zuwa ga ubangijin ka fas'alu ka roƙe shi a takhfifa sauƙaƙewa fa inna ummataka la tudiku dalika Lallai al'ummar ka ba su iya wannan wa in kada balautu bani isra'ila dalle na jarabci bani isra'il na sha wahala da su wa khabartum na ta zama da su na ba da labari gare su kala sai faraja na koma zuwa ga ubangiji na fa gudni ay rab ya ubangiji na khaffif al ummati ka sauka ma al ummata fa hatta adni khamsa sai aka rage mini biyar farajatu na koma zuwa ga annabi Musa ya rage kenan 49 da kuma waje annabi musa yace ce menene ya faru yace an rage mini biyar yace ce a ka koma Ah, ka roƙi ubangijinka al'ummanka ba su iyawa ka roƙe shi sauƙaƙawa ya ga al'ummanka ya ce sai da koma sai ka koma kuma na jeje ubangijina na roƙe shi kuma ya ce ubangijina ka sauƙaƙa mini al'ummata ya ce kuma sai aka rage mini biyar ya rage sallah arba'in haka ne aka dinga yi haka ne aka dinga sai da aka dawo sallah guda biyar ya ce annabi musa ya ce ka sake komawa ya ce a'a ni ina jin na roƙi ubangijina na roƙi ubangijina hatta istahaytu min har naji kunyar sa har naji kunyar ubangi yanzu kan zan daure da guda biyar din zan daure da guda biyar din Allah tabaaraka ta'ala ya ce ya Muhammad idan na riga na rubuta abu ban canza shi amma sauki karo kana maka sauki salloli guda biyar din na dora maka hamsin salloli guda biyar sallah guda ɗaya da kana da lada goma kowace sallah lada goma listan famin goma goma so biyar nawa hamsin to ne wannan hamsin da aka ɗora maka kana da ladar hamsin ɗin salloli guda biyar da kai salloli guda biyar da kai to kana da lada hamsin gwargwado wa'ancan salloli da na ɗora maka na riga na ɗora maka su to wannan ladan ba zan rage maka su ba amma sauƙa da ka roƙa na sauƙa masa saboda al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam din su ma sauƙi na maji ala alaikum fi dinin har wannan hadisi imamu bukhari da musu karo shi kaga wannan hadisin wannan duka da ce linuriyahu min ayatin kaga irin ayoyin da aka nuna manzon Allah kaga a zo mala'ika jibril mala'ika jibril kansa aya ce da cikin ayoyin Allah sannan ko tafiyar da ya saba aya ce da cikin ayoyin Allah ya ji ya iske annabi annabi Adam ya iske da yawan annabawa sama ta daya ya iske ba annabi sama ta biyu ta uku ta huɗu ta biyar duk ya iske annabawan Allah ya ga annabawan Allah kaga wannan aya cikin ayoyin Allah shi bai mutu ba wayannan annabawa gaba sun bar duniya in banda annabi Isa amma duka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam an nuna mai kan annabawa an nuna mai su sallallahu alaihi wasallam sannan kuma wannan yana nuna cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zatin sa ne yake ba wai da mafarki bane to kaga yace yana tare da malaika jibril da wannan imamu qurtubi ya jayar da fahimtoci malamai suke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da zatin sa ne yake sama a saman bakwai ba da mafarki bane tunda mafarki ne yake cewa inda mafarki ne ma aida ba abu santa mai saboda babu shakka kowa ya yarda mafarki tana iya zuwa ruhi tana iya tarihi ko ina inda mutum bai tafi inda mutum bai har ma inda baka taba zuwa tana iya zuwa ta gano ma wani abu kare kare kasa gane da abu yake saboda ka annabi sallallahu alaihi wasallam an nuna masa ayoyi an nuna masa abubuwan da sammai suka mallaka abinda Allah mallaka a cikin sammai shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta'idda sama sama ta yi nishi me ya sababa ya ce wa hukka an taiko mashin cin ta nishi saboda a cikin sama dalilin da ya sa ta nishi ya ce a cikin sama babu inda za ka aji yatsa guda da face akwai mala'ika wuri su ne wanda suke rayuwa samai mala'iku ne su ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ranar tashin kiyama ran da allah tabaraka ta'ala zai tsaye da kowa a hisabi za a tara al'umma halittu wuri guda daya a lokacin mala'iku sama ta duniya za su sauko su kewaye ta biyu sauko na uku na hudu na biyar na shida na bakwai sannan sai ga ubangiji ta bada waje a rafukan mara saffan saffa sai ga ubangijin ga shi ma zo da mala'iku saffan bayan mala'iku safu guda bakwai sun kewa sai ga ubangiji ta bada fatala ranar da za a tsaye da kowa a yi sabi saboda haka yan uwa a ayoyi ne da suke nuna kudurar allah Allah tabaraka wa ta'ala sauko da wannan sura domin ya nuna mana a ƙara tabbatar da imani cikin zukatanmu da nuna kudurar Allah da ƙara yarda da Annabi sallallahu alaihi wasallam da darajar da Allah madai sarki ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malaci wannan lafazi na ne. hakim ya rubaito a cikin mustadrak hadisin Abdullah ibn Abbas yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ra'aitu rabbina ga ubangiji na azza wa jalla ai lailatul mi'raj daren da aka bi iraji danin fa fil ayati a cikin aya muqaranatul masjidil haram wal masjidil aqsa wannan daren annabi yace ce na ga ubangiji na to man ganin da suka ce shin zatin ubangiji ne ya gani ko kuma menene aisha radiyallahu anha ta manzon allah sallallahu alaihi wasallam bai ga zatin ubangiji ba abdullahi da abbas ya ce ina ya ganshi? ari ya kafa hujja da ayan da zuwa cikin sojin najeriya kamar da ayan kuma malamai suka ce gani wanda yace ya gani ya ganshi karo na biyu mala'ika jibril ya gani ya shi nan da ya zo mai wahayi farko kuma ya shi lokacin da suka miraji da shi ya ganshi fasilatul munta ya shi yadda Allah halice shi shine ce ya ganshi karo na biyu amma ganin ubangi Aisha ta tambayi manzon Allah ya rasulullahi wai sun kaga ubangiji yace kaifa urahu kaifa arahu wa hijabu nur shamakin sa haske ne kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haske ne ya gani shi shine wanda yake cewa ya ga ubangiji na tabaraka ta'ala wanda dai akwai sabani tsakanin malumma cewa ko ya ga Allah ko bai ganshi ba to ko da dai ba za ba ga zata ubangiji ba to ya ga ya ga hasken ubangiji tabaraka ta'ala kuma Allah ya yi magana da shafawiyan kuma ya fahimci maganar Allah har ya bashi umarni kuma ya isar da wannan mazai da Allah ta'ala ya shi da shi shi da yake cewa malai yake cewa akwai mukarana tsakanin bai a dakin kaba, da kuma baitul muqaddas walaysa bi amma shi wancan ba harabi bane ba a tsare shi ba tsaron da aka yi maka shi yonta ba su da irin wannan ɗarin wata ɗore da ba'udu zikirin isra an koro an koro ne santar an bato wannan isra'i bi kisati a ɗa'i musar kitaba ta kisar ba annabi musa littafi bi jami'in a can wancan jami'ar a wancan jami'ar da bin sina kaga tafiya da aka yi shi ma tafiya da shi aka yi aka yi can dutsen tsiri sai na aka ba shi littafin gaba ɗayansa sai jumlatan alluna aka ba shi jumlatan gaba ɗaya aka ba shi shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga alqur'ani ba haka ya sauka ya sauka baitul izza jumlatan amma kuma cikin shekara 20 aka isar da manzanci a aya daya daya sura sura ayoyi ayoyi a gama sauka a lokacin da aka so a bahi sallah sai aka je da shi ba a zo da ta shigar yadda alkur'ani ke zuwa kur'ani a bahi labarin sallah amma yadda ake yin sallah da lokutan da ake sallah sai da ya je wajen tabaraka wata'ala shi annabi Musa an je da shi suna a wa bi manzilati mi'raji shine matsayin iraji na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yalla muniha thammata takalim ai masa bauya a can magana da Allah kaga manzon Allah shi ko can sama buko ne aka masa baiwa da magana da Allah wa shurifa bi ismil kalim kalim an darajanta shi da bato shi kalimullah shi annabi Musa ambace shi kalimullah wanda ya magana da Allah saboda na ba shi ya samu shi ko wannan matsayin sai annabi sallallahu alaihi wasallam da shi ne shugaban halittar Allah shi ne shugaban ulul azmi ne shugaban manzanni shi ko sai aka fifita da wannan daraja wannan kuma a nan ne karshen ayan nan kuma zan tsaya insha Allah sai ai hakuri na ga mun gibi lokaci da yawa abinda na faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa kuskure kuma Allah shi ya yi shi wanda ya kawo kuskure da kuma jama a jara muna saboda a wurin wanda ya cancanta a jara duk da Allah ya sani kuma kun sani ni ba malami bane kan kare ɗalibi ne Allah ya taimake mu taimake addinin sa tabbatar duka dukan makamin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya shugabanta mana shugabani na gari salihai wanda suke suka san matsayin al'umma da kula da shugabanci wannan su kyakkyawan manufa ubangiji Allah ya taimake su akan samun wannan jagoranci wanda ba su da kyakkyawan manufa ya Allah ka warga zaniyar su ka hana su cin nasara duk wanda baya da kyakkyawan nufi ga al'umma, mu ya Allah kada ka ba shi cin nasara ga jagorancin mu ka jara halaye mu kanmu azzalumai ne ya Allah ka jara halaye mu ka kyauta dabi'un mu ka za mu zama mutanen kirki ka ba mu shugabannin kirki hada ma badali fa in asabtu min Allah wa in khanatu min nafsi aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu wa lahu assalamu wa rahmatullahi